الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله مالا السلام عليكم malam jarabawa nake rubutawa sai aka kama ni ina satar ansa sai na na sama tambaya ta farko ya ce malam shin ina iya fitar da zakka a gidan haya wanda na sanya 'yan haya a ciki shin zan iya fitar da wannan gidan zakka to a yawan musulmi dangane da tambaya ta farko na ji ya karanta kuma ya tsaya adakensa ya karisa cewa an kama shi yana satan jarabawa ko to sai tuba ok sai da ya ga an gane shi yana satan jarabawa sai ya cusa takaddan a baki ya haɗe kuma yana azumi <clears throat> ne yake so ya san hukuncin haka to da farko dai yau dai ita ce rana ta goma daidai ko ga ramadan goma ga watan ramadan 435 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bakwai ne yau ga watan julai ko yuli 2014 amma abin da kai baka kyauta ba ka yi sabo domin kai ma ka ce satan jarabawa sata ka ce kuma laifi akan kawar zunubinsa musamman saboda watan ramadan saboda ya kamata ka ga girman watan ka tsoraci allah sannan ka hango alfarman watan duk baka kalla ba don kana son ka ci jarabawa ta duniya ba ka tunanin cin jarabawa lahira kada kafa ka kalli ƙur'ani barakallahu fi saboda ka abin da kai na farko laifi ne na biyu cusawa da kai a baki ka haɗe to shi ma wannan kuskure za ka cutar da lafiyarka domin ka cusa takarda a baki akwai tawada kila akwai wani irin chemical da ke iya cutar maka da lafiya ka bijirar da lafiyarka ga hadari an gane ko amma dangane da ainihin azuminka a in har wannan abin ya kunshi ruwa wanda yake zai iya kosar da kishi to azuminka ya ɓaci idan ku a larura ce kada ka fada cikin wani babban mummunan hadari ko a kama ka ko a kore ka daga makarantar ka ka cusa takarda zallar takarda ba abinci ba ce wannan azumin ka bai baci ba hukuncinsa daban amma ka ji na fasala maka maganar gida biyu da haka kar a sake irin wannan Allah ka tsare muka kare mu an yi wata tambaya ah, shekaran jiyan can a nan na ce da ku bani da amsa ko mutum zai iya auren yauwa mutum zai iya auren 'yar kanwar matarsa kai ne kake aure da mace matar taka tana da kanwa ƙur'ani dai ya riga gaya mana haramun ne ka tara 'yan uwa biyu wa an tajma'u bainal ne illa ma qad salaf wannan haramun ne to nan ba 'yar uwa ne wato 'yar kawar matan ne ita ma haramun ne ka aure ta saboda sunna ta tabbatar mata guda goma sha biyar ne aka haramta aurensu sunna sai ta ƙara biyu haramun ne mutum ya auri mace kuma ya auri ainihin yar mahaifiyarta a lokaci guda to ita kuma haka kes ɗin yake don idan ka auro ita wannan yar wato kanwar matarka ita wannan yaren ka haɗa ta da mai yar mahaifiyarta ko ko kanwarta to haramun ne sunna ce ta ƙara waɗannan mataye guda biyu Ah, Allah ya samu dace amma dangane da tambayar da ta zo yanzu dangane da me yana gidan haya ok yana da gida amma ya sa mutane haya a gidan mhm. zai fidda zaka zaka ana fidda ma abu biyar ne bincike na ilimi kuma ya karkare cewa uku ne <clears throat> amma ya danganta za ka fidda wa kudi amfanin gona dabbobi kadara baramu waɗannan guda biyar to wasu sun cire baramu gefe baramu shine ɗan rami don karka riskar da rikazi rikazi abinda yake min da fa'in jahiliya ne abinda aka samu an binne shi ana fidda wa kuɗi da amfanin gona da dabbobi da kuma kadara to idan ka ce kuɗi ko dukiya duk gidan da ke janyo maka amfani kana haya to in dai ya kai nisabi za a fidda masa zaka za ka fitar daga kimar kudin ne kimar gidan nake so na ce sannan kuma daga abin da ka samu na haya yanzu kaddara gidan nan ya kai miliyan ɗari amma riba kudi ne a hannunka ba kuma ka zuba 'yan haya wajen mutum birjik kuma a duk shekara suna kawo maka wajen miliyan biyar misali na fata kun gane? za ka fidda zaka daga kimar gidan domin yana jama kuɗi inda za ka tara gidaje birjik duk sa dangi baya kawo ma ko kuma babu zaka a kansu amma muddin wannan suna kawo maka kuma kuɗin har zai kai nisabi kuma ya ɗau lokaci na shekara dole ka fidda zaka daga kimar kuɗin da kuma ribar da ake samu Allah ya sa an fahimci nan da kyau saboda ka misali idan kaddara kuɗin nan naira miliyan wannan gidan miliyan ɗari ne sauraka a duk shekara sai ka fahimci naira miliyan 100 menene kimanta a zakka sai ka kasa gida nawa gida nawa 40 ka dauki kashi ɗaya cikin wani ba 40 ko kuma ka ce 2.5% an gane ko times 200 sai ka yi ka kashe zai baka adadin ɗaya cikin 40 an fahimta to amma kaddara kudin gidan gidan kimarsa kenan amma sai aka waga baka da komai a hannunka babu kudin hayan da ya zo hannunka tunda dai ka'ida ne duk shekara a biya kudin haya kuma ya kai miliyan biyar ko miliyan uku kuma kimar zaka bana a najeriya wajen nawa ne wajen naira dubu ɗari bakwai ne yan kan ne ban san ko nawa suka ce ba don yana hawa yana sauka ala kulli halin ne da muka faɗa na abin da ke shigo maka a duk shekara na kuɗin haya sai ka yi kima ka dinga fitar da kashi ɗaya cikin arba'in sai ka hada da kimar ainihin kudin gidan na fata kun gane duk shekara ka dinga fidda zaka a kai idan ko bai kai ba shikenan dama ka'idar zaka wa na kama za ƙuna sai Allah ce me ƙulil afu abin da ya saura to nan bai saura ba Allah ya sa an fahimci wannan da kyau tambaya ta gaba ta ce me mai na gina tsawon shekara uku amma ban fara sana'a a cikinsa ba shin zan fitar masa da zakka lokacin da ka gina tsawon shekara uku lokacin da ya fara janyo maka amfani za ka fara fidda zakka an gane domin kafin ka fara sa shi a kasuwa ya kawo maka amfani akwai yiwuwar ka ce ma ka fara har ka fasa harkar akwai yiwuwar tsotsai a ce an rufe maka a gwamnatance saboda baka cika ka'ida ba saboda ka daga ranar da ka fara production ka fara ainihin tatso mutane mai kuɗi ke shigowa to sai ka fara lissafin abin da ya shigo hannunka in ya kai nisabi kamar da wancan misalin da muka bayar ka kimanta bisa ɗaya cikin arba'in ka fitar daga kimar gidan man da kuma ribar da kake samu wannan yana buƙatar dagewa da wato sa hankali sosai kada ka bari haƙoƙin Allah su sauka daga kanka babu gaira babu dalili wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq wani ya ce asalamu alaikum ya ce malam ni ne nake tsotsan hannu tun ina yaro ga shayan na girma ina tsotsan hannu kuma ina azumi to ya azumi na yake al'adar tsotsan hannu yara da yawa sun yi da yawa za ka iske yara sun yi wannan al'ada ta tsotsan hannu kuma abin sai ka ga har ya bi su zuwa girmansu kuma ga shi ka girma kana yi kuma kana azumi to wannan ai bai bata maka azumi ba hannunka bangaren jikinka ne in dai ba a hannun an ta wani abun da shafi abinci ba ne ko abu mai zaƙi wanda za ka ce kana sa kana haɗewa wannan azumin ka ya ɓaci ba sai dai ka yi ƙoƙari ka bar wannan al'adar ka sha ka girma da ita ko to allah ya kare mu wani ce assalamu alaikum wa ma da allah na so abun bayani kan hukuncin tara suma shin aski wajibi ne suma tara suma ban san wani nasi da ya ce idan ka tara suma ka yi laifi ba ban san shi ba nassin cewa don ka bar suma ka yi laifi to sai dai sai ka lura da wato abin da ake kira adabu ta'ayush ladubba na zamantakewa tsakanin mutane a har kullum ana la'akari da abin da ake kira urfun nas al'urfus sa'id don sukan ce al'adatu muhakkamatun al'adar mutane in mai kyau ce ana aiki da ita idan misali a cikin al'ummar da kake raye barin suma ma zai jawo maka a yi maka mummunan zato to sai ka kiyaye haka an gane mutum ya bar suma rigis ya zo kansa ba hula a dinga masa kallon kamar wani kafiri ko wani arne sai ka kiyaye wannan saboda la'akari da al'adar da kake ciki ɗaya kenan na biyu akwai ma'abota ilimi da ke ganin kama yi aski kwalko babu dalili suka ce domin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda muka samu a hannu yayi aski ne lokacin da ya aikin hajji inda Allah ce thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum har zuwa ƙarshe na fata an gane cewa ya aske gashin kai yayi addu'a ga masu aiki masu aski tas tas tas haso nawa haso uku rahimallahu almuhalliqin rahimallahu almuhalliqin rahimallahu al sahabai suna cewa wal muqassirin a kowane daga cikin kashi saboda suka ce ashe aski kwalkwabo tas tas ƙwaryen molo sai idan an yi aikin haji ne mutum zai yi haka kawai kai aski babu wani dalili akan haka na fata an gane to amma kuma ba za a ce da kai laifi bane abin da yake mubah ya halatta ka aski gashin kai a kwalkwabo abin da yake wasa ya halatta a takaice saboda kai barin suma ci kuskus a ka kamar da na yi bayani in zai jawo mutunci ya zube ba al'adar ka ba ne bai kamata kai kuma kai haka ba sai ka tsare ka kiyaye ina fata an gane ko sai kuma me to shi kenan tambayo mu kenan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa kuskure mu Allah ya gafarta mana to malam bismillah na to muna cikin suratu ghafir har yanzu za mu tashi aya mai lamba hamsin da uku ko to karanta Allah ya mana muwafaka ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب الله عز وجل يتي ولقد آتينا موسى الهدى lalle mun baiwa annabi Musa alhuda shiriya shiriyan nan ita ce annabci da kuma jagoranci da dokoki da ƙa'idodi da ladubbar rayuwa daga ciki hadda ayoyin nan guda guda tara da muka yi lissafin su jiya muka ce a nemi na ɗayan yau ko duk suna cikin alhuda da Allah ya ba annabi Musa tunda kenan Allah ya ba shi shiriya ashe ya kautar da shi gabarin bata kenan wa auratna bani isra'ila alkitab mun kuma gadarwa banu isra'ila alkitaba wannan littafin littafin nan shine at-taura wanda aka ba banu isra'il banu isra'il ƴaƴan annabi yaqub saboda annabi yaqub Allah ya kara masa aminci a ana kiransa da suna isra'il to waɗanda suke ƴaƴansa suke kan hanyarsa ana kiransu 'ya'yan isra'il shi yasa wannan suna wato ya shahara kwarai da gaske gun yahudawan zamani lokacin da suka sanya ma ƙasarsu sunan wannan babban mutum don jan hankalin duniya wai a san cewa su fa 'ya'yan babban mutum ne ina fata an gane alhali ko da kana da dangantaka da babban mutum annabi ne ko manzo abinda zai sa a ce ka ci amfanin wannan dangantakar idan ka tsaya akan hanyarsa akan turbarsa in ka kauce wallahi ba zai amfane ka ba an gane ko yawa wanda dangantakarsa wato wanda aikinsa bai kai shi kusa ga ubangiji ba to dangantakarsa ba za ta kai shi kusa ba sauraka mun baiwa banu isra'ila alkitaba littafi hudan wa zikira li'ulil albab shi wannan littafi a matsayin shirya ne wa zikira kuma wa'azi ne لأولي الألباب ga ma'abota هنكولا فاصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك نعم واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر إن وعد الله حق كي حقري يا رسول الله lalle alkawarin Allah gaskiya ne wastaghfir li dhanbik ko kuma nemi gafara saboda zunubinka wasabbih bihamdi rabbik ka kuma yi tasbihi kana gode ma ubangijinka bil ashiyi da yammaci wal ibkar da kuma safiya a annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin wannan aya an masa umarni da wani babban abu shine as-sabr haƙuri saboda Allah ce fasbir <clears throat> kai haƙuri lalle alƙawarin Allah gaskiya ne karka ga jinkiri da aka yi makafiri da wato masu yi Allah ta waye ka ɗauka kamar ba abin da zai fara ka yi haƙuri lalle alƙawarin Allah gaskiya ne sannan kuma ka nema ma kanka gafara saboda zunubinka kun gani neman gafara kan zunubi wajibi ne an umarci manzon Allah da yayi kenan da bai yi zunubin ba manzo da bai saɓi Allah ba amma ya nemi gafara ubangiji to ina ga wani istighfari abu ne muhimmin gaske dangane da muhimmancin istighfari a na karanta wani sako wata rana a makka bayan sallar asubahi sai na je masallaci bara ne ma to subhanallah zan fito daga masallacin sai kun san su mutane ne masu son aikin alkhairi sosai masha Allah sai suka liƙa wata takarda a masallaci mai taken garaba soshin istighfari suka koro hadisan da suka yi magana kan muhimmancin istighfari sai suka ambaci wani labari dangane da babban limamin duniya imamu ahmad bin hanbal al-shaibani Allah ya rahamshe shi cewa imamu ahmad bin hanbal ya fita daga garinsu bagdad ya yi tafiya wani ƙauye tafiya ta da'awa inda malamai kan yi to da ya tashi zai koma gida bagdada sai dare masa da dare ya yi sai zai samu wani masallaci ya roƙi mai gadin masallacin ya ba shi dama ya yada haƙarƙarinsa ya yi bacci washe gari in ya so ya wuce gida mai gadin sai ce san ban yadda ba bai kuma san imam ahmad bin hanbal ba ne sai ce bawan allah ka taimake ne na gaji lokacin kuma ya riga shekaru sun haushi ya haura kusan saba'in a lokacin ko saba'in da wani abu ko ƙas kaɗan to a taƙaice sai ce inda ƙafan nan ta wata taka ka bari ko nan in kwanta gobe zan wuce mai gadin ya ce sam ban yadda ba ya aka yi malam sai bacci ya rinja imam ahmad bin hanbal sai ya kwanta sai bacci kasan bacci an ce barawo shi kuma mai gadin sai dinga jan shi ki yanda ka san mushen kare subhanallah subhanallah subhanallah ana cikin wannan tatafurzar sai ga wani mutum mai sana'ar sai da biredi beka khabbaz sai ce ah ya kake ma wannan dattijan irin wannan wulakancin haka ya ce to ya ce ina sai kwana masallaci kuma ni ne mai gadin masallacin ni kuma ban yadda ba dukkaninsu babu wanda ya san imamu ahmad bin hanbal ne sai wannan mai sai da bridge to shiken inda maganan kwana ne gobe ka wuce zo gidana ka kwana bawan Allah gobe ka wuce bar masa masallacin saboda haka sai ya je gidan wannan mutum ya kwana to amma cikin dare sai imamu ahmad bin hanbal sai ya ringa jin wannan mai masaukin nashi yana yawaita istighfari astaghfirullah al'azim kusan bai bacci ba a ah, washe gari sai ci bawan Allah to su magabata in kana son ka burge su burge su da ibada da bin Allah kawai ba abin da ka tara na duniya ba na ji kana yawan istighfari sai ce wallahi bawan Allah ai ni naga al'ajabin istighfari ban taɓa kamun kafa da istighfari in kai ƙoƙon baragun ubangiji ba face ya biya min ta. ya ce abu ɗaya ne nake ta roƙon Allah ban kai ga biyan bukata ba tukun ina ta istighfari Allah ya sa in ga Ahmad bin Hanbal ya salam ya salam ya salam sai ce ana Ahmad bin Hanbal ya ce anta Ahmad sai rungume shi sai farin ciki kaga ashe wato kayansa ya tsinki a ina a gindin kaba ai kwarai kuma a gidan shi malam subhanallah faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara saboda haka annabi kenan aka ce istighfari sallallahu alaihi wa sallam, wanda bai taba zunubi ba Allah ya ce dan ya gafarta maka abin da ya wuce na zunubinka da abin da ya saura in ma kenan amma duk da haka Allah ya ce da shi anan mai wastaghfir li dhanbik ka dinga neman gafara dan zunubinka sannan wa sabbih hamdi rabbik ka dinga tasbihi kana mai gode ma ubangijinka bil ashiyi da safiya wal ibkar da yammaci wal ibkar da kuma safiya na'am إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدوره إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير للي ودن دسكي جاء إن ja cikin ayoyin ubangiji bi ghairi sultanin atahum ba tare da sultan sultan anan shine hujja dalili wanda ya zo musu ba in fi sudurihim ba abin da ke cikin zukatansu wato illa kibir sai girman kai ma'ana a ce Allah ya ce mutum ka gan shi malam ba abin da ya sani ya ringa ja in ja da ayar ƙur'ani da hadithin manzon Allah da matsaloli na fiqihu wanda manyan duniya manyan malamai sun sha wahala wajen fitar da shi ka iske wani mutum wanda yake ba komai ba ya zo yana ainihin ja in ja a kan wannan saboda tsamin girman kai an gane ko wato wannan ba karamin haɗari ba ne tare da ayat tana magana akan masu irin wannan girman kai ne na baya amma ana iya samun su a zamanin yau an gane? to ba komai bane ke cikin zukatansu Allah ta'ala ce illa girman kai ma hum bi balighi wallahi basu isa su kai ga wato kautar da abinda Allah ta'ala yake nufi ko ka ce sultan ɗin ba za su kai gare shi ba a dalilin girman kai dole sai ta hanyar ilimi ilimin nan kuma shine da manzon Allah ya karantar magabata suka fahimce shi suka yi aiki da shi magabatan nan kuma su ne sahabbai su ne number one su ya kamata ka fara ainihin ambatansu tukun duk inda ka ji ƙur'ani ya ce ya ayyuhal ladhina amanu to kafin alladhina amanu a zamanin yau su ji da su ake yi sai da alladhina amanun jiya na tale-tale suka ji da su ake yi dalili su ne almukhatabuna asalatan duk inda ka ji ya ayyuhal ladhina amanu waɗanda ake nufi su ne sahabbai da farko tukun sannan kowane irin mumini har kiyama ta tsaya wato min haithu tabi'iyya kenan akwai al'asul, akwai alfuru duk inda aka ce allazina amanu muna ciki amma murarsa ne araftun asalin su ne domin su ne aka saukar ma dan su to amma da yake ƙa'idar ƙur'ani ƙur'ani littafin jiya ne littafin yau ne littafin gobe ne littafin har Allah ya gaje ƙasansa ne to babu dalili ka taƙaita hukuncin a wancan lokacin ai eh, asalin can ne amma ayar tana da ainihin wato waƙi'iyya ko kuma wato aiwatarwa akan mutanen wancan lokaci har zuwa ka haka suke cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi as-sabab ana la'akari da gamewar lafazi ne amma dole mu fahimci cewa wato waɗannan bayan Allah na gari su ne aka fara ambaton su tukun kafin a ambaci wasu da suka zo daga baya sauraka waɗanda suke ja an gane ko wanda suke jainja ja a cikin ayoyin ubangiji ba da dalili ba wanda ya zo musu ba abin da ke zukatansu illa girman kai to su ku ba masu kaiwa ga gane gaskiyan bane a dalilin girman kai din fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah wato daga girman kai kenan daga duk abin da zai kautar da kai ga barin girman kai kuma shine mai kin gaskiya da me da raina mutane ƙin gaskiya da raina mutane sai dai girman kai daban girmama kai kuma daban kun gane hausar da kyau girman kai daban girmama kai amma daban shi girman kai haramun ne amma ka girmama kanka tunda Allah ya girmama ka da imani wajibi ne girmama kai ne kar a sai maka cikin yan giya karka ce to ai abokan tare muka taso ko da suna shan giya ya kamata a gane cikinsu a baka girma kanka ba girmama kai shine kar a ganka wurin da mutunci zai zube wannan ba girman kai bane amma girman kai shine ga gaskiya ta zo a ce da kai hadithin manzon Allah ya ce kuma ya inganta kuma ga matsala ta addini sannan ka ce a mu ga abin da muke kai ina fata an gane ko to Allah tsare mu da irin wannan ba abin da ke zukatansu illa girman ka kamar da muka ji mahum bi balighi فاستعذ بالله كنيمي سرن الله إنه للي الله هو السميع شيني ميجي البصير كم ونيكي ميغني نعم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس walakin na aktharan nasi la ya'lamun Allah ta'ala ya ce halittar sama ko ce halittar sammai da kuma ƙasa wallahi ya fi girma fiye da halittar mutane kun gane kuwa a antum ashaddu khalqin amis sama banaha to irin wannan ayan ne Allah ya ce ku mutane ku ne kuka fi wahalar halitta inda ma za ka ce akwai wani abu mai wahala gun Allah kenan to me hikimar wannan magana eh a bisa lissafin mutane yanzu kai a ce da kai samaniya yadda take sama bakwai dinnan ga ta nan a samanka ta yi maka ruwa tana ɗauke da taurari da ainihin rana da wata ba ta taɓa ɓulewa ko yagewa ko ɓalgacewa ko kecewa ba ba ta taɓa faɗowa ba to da ita da kai mutum ɗan cakurkuri ɗin nan in kai aka ce ka yi halitta wane zai baka wahala wane fi wahala halittar sama of course ƙasa ga ta nan a shimfiɗe daga nan kaduna daga nan kadpoli sai ka je hata tsandan wai bangon duniya to amma ƙasan nan ga ta nan a shimfiɗe ba ga ta ƙare ba ta ɗauke ka ta ɗauki gidajenmu ta ɗauki gawawakinmu ta ɗauki komai namu kuma ta tsirar da shukokinmu mu yi sukuwa a bayanta Allah ya ce to halittar sammai da ƙasa sun fi wahala fiye da halittar mutum inda ma ya halatta ka ce agun ubangiji akwai wannan kaza mai wahala ne wannan wahala amma shi Allah wallahu ala kulli shay'in qadir ma'ana a lissafin ka wanne ne more difficult halittar sama da ƙasa ko mutum ko shakka babu halittar sama da ƙasa to Allah shi nan yi su shi yasa waccan aya kamar da muka take cewa a antum ashaddu khalqana mis sama banaha ko ka fi halin halitta ko sama shi nan ya gina ta to nan sai hada su guda biyu la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba Allah akan komai mai iko ne na'am وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء نعم قليلا ما تذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء qalilan ma tatadhakkarun Allah azza wa jal yace makaho da mai gani ba ɗaya suke ba ko man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sauyan ala siratin mai mustaqim wanda ke tafiya kansa ƙasa haka haka haka haka shine mukibban shi yafi gane hanya ko wanda ke kallo to shine misali misalin shine da makaho wanda baya ganin gari da mai ido wanda ke gani ba ɗaya ba ne to wannan ba ana nufin makafin ba ne ta fuskar ido da gani a'a ma'ana mai imani anan nan mai gani kafiri anan shine makaho domin shi kafiri abinda ke masa jagoranci son zuciyarsa ne kawai والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم شي سكي سشا سقنجي سي أدو سبوتا مجكي أمام كافيني وسسن الله با تداك الله تعالى كي تشيوا والله دمكاهو دميغني با ديبني فا أنغاني حصا ومعنى أغني إدو كي أمام أنر معنى شيني مي إيماني دا كافري araftun haka kuma da waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari da mai na aiki daga cikin masu muna na aiki wato akwai ire-iren waɗanda muka karanta a aya ta baya innal ladhina yujadiluna fi ayatillah masu ja'in ja kan ayoyin ubangiji waɗanda hadisi ya kira su da suna ar-rawabid ar-rawabid sune masu magana a ƙarshen duniya su taɓo aya ƙur'ani ko hadithi ko fatawan malamai manya ma'abuta ilimi wanda ba abin da suka sani wani ma in ka rubuta masa alif sai ce da kai icce ne ko sanda ko aswaki bai sani ba amma shi ne yake da authority ya yi magana kan musulunci amma fagen da yake gani ya kware shi lauya ne shi wato architect ne kaza kaza likita ne gynecologist malamin addini bai isa ce kala ce malam wannan ba filinku ba ne amma shi miskinin yana da wai iko ya sa baki kan ƙur'ani alhali inda za ka ba shi aya ba zai ijata ba sai dai ta ja shi ta buga shi da ƙasa waɗannan su ne arrawabit wa nataƙar rawabit to Allah kyashe mu da irin wannan sharri ɗin to suna da alaƙa da ainihin wannan zancen da ya zo a nan inda Allah ta'ala ke cewa wa ma yastawi al'ama wal basiru wallazina amanu wa amilus salihati wal musi qalilan ma tatadhakkarun kaɗan ne kuke wa astuwa kuke ganewa ko shakka babu wanda ya abin kirki ba kamar wanda ya munana ba ne ita munanawa duk mutum baya santa ko yaro ɗan ƙarami inda za ka ce hungo halawa to zai bi ka amma inda za ka yi masa tsawa ka zare masa ido to sai guje ka yi kuka ko da yaro ne ƙarami haka ɗabi'ar ɗan adam ne yana buƙatar kyautatawa za ka suka ce ahsin ilan nasi tasta abid qulubahum la talama malakal insana me ihsano kyautatawa mutane sai ka mallake su wato wannan kenan a fagen rayuwa ma mai kyautatawa da mai munanawa ba ɗaya bane da haka ne za ka ga misali masu kuɗi a irin wannan wata mai albarka ka ji an ce alhaji wani wallahi ya sai wato trailer na sukari ya raba bayan Allah sai ka ji kwana masa addu'a alhaji wani kuma shi sigan ya sayo tun watan sha'aban tun rajab ya ɓoye yana har ramadan ya zo don ya kuntata ma jama'a hal yastawya ne matsala za su kasance ɗaya wannan zai gamu da addu'a ta mai kyau wancan kuma tofin alatsi ne ashe a rayuwar mutane mai kyautatawa da mai kuntatawa ba ɗaya bane ko malami ne a jami'a a polytechnics a colleges of education wanda a ƙasashe na musulmi zai ci to ku yara musulmi lokacin sallah ya ku je ku yi sallah zan jira ku yankin musulmi ne ai irin wannan kyautatawar me yasa ba a samu daga lakcirori ne sai mutum ya wani kage malam karatu ka zo ai ni ma musulmi ne a'a in kai musulmin kirki ne ka nuna haka ai ba magana ba ne." a yankin musulmi kake kuma ka'idar tabbatar da makarantu akwai abin da suke kira da tripartite rules of higher institute of learning wato ayyuka uku na manya-manyan makarantu farko karantarwa teaching lecturing na biyu research work na uku abin suke kira wato services to the host community karantarwa bincike na ilimi mai karfin gaske wanda ya bi ka'idodi na akademiya sannan kuma al'ummar da makarantar aka kafa ta su ci amfani yanzu misali makaranta a kano babbar makaranta jami'a a kano jami'a a zaria a sokoto su waye ya kamata su fi cin amfanin wannan wurin al'ummar annabi muhammadu to sai a kiyaye al'adarsu da addininsu da mutuncinsu jami'ar ta ringa yin abubuwa tana la'akari abin to daga cikin wannan la'akarin ɗalibi ko malamin da ke karantarwa ya yi la'akari da addinin mutane amma da yawa daga cikin masu karantarwar sai suka mu da wata, sankara a tunani a mun zo nan karatu ne kamar abin da suke cewa karatu ka zo ba maganar sallah ba kuma ya haɗu da shiru ɗinmu kowa ya shiru da masu mulki da masu ilimin aka yi shiru har a ba ma 'ya'yan musulmi jarabawa ranar sallah a wannan ƙasar tamu ba haka ne ranar juma'a da Allah ya ce idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul mai bay' a daidai lokacin sama kuma sai ka iske mai wannan wani mai hakilo ne wani HOD ne wane ne ko musulmi ne Muhammad ya ce ani ma musulmi ne to waɗannan abubuwa ne wanda suke gaskiya duk sun shigo cikin mana munanawa don munana ma hanyar ubangiji ne karatun da ake yi ai yaro ya fito da kwali mai kyau da kuma imani da aƙida ya tara abu guda biyu in ilimin ne gashi na boko din ko dr dangwala gwada sai dai kyale shi ka wajen karatun boko misali in ma akwai dangwala gwada kenan misali sannan kuma wajen addini bai zama korar baya ba bai zama dankaro na baya ba to idan ka samu dama ta ka iyar da wannan alkhairi ga 'ya'yan musulmi kaki to fa gaskiya kana cikin alladhina asa'u Allah ya baka dama wa asatal isti'mala ka munana ainihin wato amfani da dama a lokacin da abokanan zamanmu a zama irin na Najeriya su ba sa wasa da wannan damar ba sa wasa da wannan damar saboda ya kamata mu gyara akwai abin da muke kira aslamatul ulumil gharbiya islamizing the western education musuluntar da ilimin da ake cewa ilimin boko ai musuluntar da shi ya dace da musulunci a karanta chemistry a karanta gynecology kowane irin logi logi logi logi duk aje a karanta shi amma a musuluntar da shi ina fata an gane duk yana daga cikin bangaren ainihin wato kyautatawa in aka yi imani a aiki na gari in aka ki kuwa to abin tsoro shine sai a shigo cikin layin waɗanda suka yi isa'a kuma gashi Allah na cewa wa ma yastawil a'ma والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المصي قليلا ما zakarun tare da asalin magana ake akan imani da kuma kafirci to a imani tare yake da aiki duk aikin da zai taɓa darajar imani ya shigo cikin bangare na isa Allah ka sa mu kyautata ba mu munana ba aya ta gaba إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها حزوا كرشن ونا آية ميلمبا واتو حمسن دتر ديدي أتكن ونا سورة سورة غافر سورة ميلمبا أربعين الله يتي إن الساعة إن حرف منيني حرف مين ku kalli hannuna mana harafin me eh karfafawa inna sa'ata tabbas lallai loton nan yana daga cikin sunan tashin kiyama mai as-sa'a wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun to Allah ya kira kiyama da suna sa'a Allahu akbar saboda lokaci ne ana kiranta awa sukan ce ila qiyamis sa'a till the end of the hour ko kuma till the establishment of the hour misali har zuwa lokacin da sa'a qiyama za ta tsaya to Allah ta'ala ya ce inna sa'ata tabbas dahir ko shakka babu tashin kiyama la'atiyatun kaga ga inna harafin ƙarfafawa ga lamun na rantsuwa al-mu'akkidan li hasmi taraddudil mutaraddid ka rikicen ƙarfawa guda biyu saboda wato kawar da tirjiya na mai tirjiya mai imani baya tirjiya aiko to lallai kiyama wallahi mai zuwa ce Allah ce la'atiyatun wallahi za ta zo Allahu akbar la raiba fiya ka duba ya ce inna ya ce la'atiya ya sake ce lareba fiha bayan ya tabbatar da harufa guda biyu sai kuma ya kore kuskundo da shakka da shakka lareba fiha ka ɗebe wato shakka za ta zo kuma da ya ce la wannan wace iri ce lamun nafi ce ko korewa take kuma raiba menene nakira ce ƙa'ida ita ce an nakiratu idan ta yi mubashara idan lamun nafi إذا باشرت النكرة نعم في النفي فالنفي يفيد الإطلاق يعني لا أي ريب كان تقدير lallai babu wani ko kwanto ko wata shakka dangane da ita sai dai walakin na aktharan nasi la yu'minun mafiya yawan mutane ba sa yin imani subhanallah yace mafiya yawan mutane ashe kenan mafiya yawan mutane ba su zaka bi ba kar ka damu da ainihin multitude karka damu da quantity damu da quality da yawa akwai waɗanda sukan damu da oh to a ce in abin nan kaza ne a ce duka saba ba a yi a'a ana la'akari da hujja da dalili ne ina fata an gane ko saboda idan mutanen kirki suka yawa kan abin kirki masha Allah amma wallahi ko kai kaɗai ne a garin ku Allah ya fahimtar da kai addini ya fahimtar da kai sunna ya fahimtar da ke rike hijabi da mutunci in duk garinku sun kiki to ke ce majority kuma kai ne majority sukan ce one with God is majority ɗaya in tare ke da Allah to shi ke da yawa ina fata an gane domin gashi nan Allah ta'ala yana cewa kamar da muka je wato ƙiyama mai zuwa ce ko shakka babu sai dai mafiya yawan mutane ba su yin imani ka gani aya ta gaba وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آية ستنكي ننديدي سورة أربعين Ubangijinku ya ce, Ku roƙe ni, kaji maganar wa qala rabbukum ubangijinku ma'anar rabbu shine mai tarbiya shine ma'anar rabb zaka ce Allahu rabbi Allahu rabbuka Allahu rabbuna Allahu rabbuha Allahu rabbukunna ayyatuhan nisa da sauransu misali ma'anar rabb الذي رباك بنعمه والنعم الظاهرة wal khassa al المطلقة wa almuqayyada ni'imomi ga sunan iri-iri kuma ni'imomin nan akwai gamammiya akwai keɓaɓɓiya ni'imar ubangiji wadda take general ruwan sama ya ba kowa da wanda ya imani da wanda bai yi ba kai in ta kama ma sai ka je wani yankin da kafare ne zalla an fi samun kuma ni'ima na ruwa a wurin yanzu misali ka ɗauka idan ka je makka garin da ya fi kowane gari albarka a imaninmu a aqidarmu ba su da yawan ruwan da muke da shi a Najeriya misali ba su da ruwan da misali ake samu idan ka je Niger Delta ba haka bane to amma nan ne cibiyar imani kaga Allah cikin rahama sai ya game kowa shi yasa malaman mu na soro Allah ya kara musu albarka sun karantar da mu wata fasara ta na yara a soro sai ce arrahama sai ce magamin kyauta wannan Hausa tana da kyau arrahman magamin kyauta eh mun ji daɗin tarbiyya da suka mana tun muna tsoro Allah saka musu alkhairi waɗanda suka rasu Allah ji kansu hausar ta kai hausa magamin kyauta ka gane Hausar kuwa magamin kyauta kada a rubuta ka zo ka ce magamin kyauta a magamin kyauta ma'ana mai kyauta wace iri gamammiya ya game kowa ya ba musulmi ya ba kafiri amma da suka zo fassara arrahim sai suka ce makeɓin kyauta saboda ya ce wa kana bil na rahima dangane da mu'minai to Allah rahim ne in ba haka ba da rahman da rahim ya nema na ɗaya ne dukkanin properties za ka iske kalmomin harufan ɗaya ne subhanallah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku roƙe ni zan amsa muku Shi ne ubangijinku ya remu da tarbiyya tarbiyya gamammiya da keɓaɓɓiya gamammiya kenan na baku misali numfashi ci sha lafiyar jiki ƙoshi ilimi dan yau za ka ga hatta ma kafiri ya je ya karanta larabci ya kware ka ɗauka ba larabe ne muna da su da yawa in kana karanta tarihin orientalist mustashriqun irin su margoliath irin su professor joseph shat irin su brook liman wasun su has ta kai sun zamanto consultant kan hadithi amma ba musulmai ne Allah amma sun tsaya sun karanta ba don su musulunci ba professor golzihar ku karanta abin da dr mustapha sabba'i ya faɗa a littafinsa a sunna wa makarantar islami da ya je bincike a jami'ar cambridge suka ce in ka kuskura ka taɓa ainihin golzihar kwalinka na phd ba za mu baka ba domin aurenmu shine marji ɗinmu amma kafiri ne adam garmak malami ne kafiri na coci mutumin germany an ce har ƙur'ani ya haddace amma kafirin kawai don ya yaƙi musulunci don ya zama hujja a kan shi Allah ya ba shi dama ya sani ɗin ina ruwan Allah yi gagara misali sai ya baka in ka gode ya ƙara maka in kai bakin kaza cika goge butulu ka ci ɗan karen duka kuma Allah ka kiyashe mu ka tsare mu sauraka Allah azza wa jal wato ya ba da kyauta ga wanda yake so amma lahira Allahu akbar Allah ka ba mu ita sai keɓe ta ga masu imani Shi ne ma'ana makeɓin kyauta magamin kyauta na ambaci wannan da ƙarƙashin rabbukum ɗin nan ubangijinku domin ya tarbiyance mu da komai da komai to ubangijinku ya ce ku roƙe ni an gane da ya ce ku roƙe ni da yake ainihin tauhidi ne sai ya kaɗaita lamirin bai ce udu'una ba domin duk inda ka samu Allah ce na hannu ko inna ka bincika da kyau a ƙur'ani ba kan tauhidi ba ne ba kan tauhidi ba ne inna na hannu na zikira wa inna lahu wannan ai ba tauhidi ba ne amma me wa qala rabbukum ni. wannan tauhidi ne tauhidi kuma babu compromise ba zai haɗa kowa da shi ba ina fata an gane saboda ka ubangijinku ya ce ku roƙe ni wa ake roƙo ne wanda ke da abin bayarwa yanzu ka zo ka ga mutum a titi yana cewa almajirinmu yana cewa tafiya da albarkar annabi maula ka ce da Allah almajiri ba ni kudin zuba mai a mota kaga ba zai yiwu ba misali ko kuwa wai misali nake baku gwari-gwari kawai matakka da take bukata ka bata kudin cefa ne ka ce da Allah hajiya ba ni dubu talatin zan je kasuwa ne inda ba mai kudi ba ce misali ashe abin da nake nufi wanda za ka roƙe shi wanda ke da abin bayarwa ne to wa ke da abin bayarwa da ya wuce Allah kai da kake da shi in ma an roƙe ka naka zai ƙare domin ya ce ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah mai baƙin abin da aggare ku ƙarewa shi kai wanda agga Allah baya ƙarewa saboda kanin sai Allah ta'ala ya ce ubangijinku ya ce ku roƙe ni astajib mabani ala sukun jawaban littalab an gane ko astajib jawabu talab maskul zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai ba sa bauta min wannan ya nuna maka ashe ibada wato addu'a bauta ce an gane addu'a'u ibada addu'a bauta ce dalili don ya faɗa a wannan aya ya ce innal ladhina na an ibadati waɗanda suke girman kai ga barin bauta min wato roƙona kenan sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama a kaskance kalmar dakhirin ta zo sona a ƙur'ani sau biyu wannan wurin da kuma wa kullun a tauhu dakhirin imamu samarkandi yana cewa wanda duk Allah ya bashi abubuwa guda shida to Allah ba zai hana masa abubuwa shida ba na ambaci wannan ne saboda yana daga cikin inda ya kafa hujja da wannan ayar ya ce man ruziqa sittata ashiya'in lam sita sittata ashiya wanda duk aka ba shi abubuwa shida to Allah ba zai hana masa abu shida ba barin faɗe su a gurguje amma in zo kan wannan gabar wanda duk aka ba shi godiya Allah ba zai hana masa ƙari ba wanda aka ba shi yawan tuba to Allah ba zai kore shi daga ƙofarsa ba inda za ka tuba wanda aka azurta shi da istighfari to kuma Allah zai gafarta mai inda da gaske yake uku kenan ko sai ce kuma wanda aka azurta shi da yawan addu'a Allah zai amsa masa ya kafa hujja da wannan ayar ko ba haka ba na biyar ya ce wanda kuma duk aka azurta shi ko na shida kenan wanda aka bashi wato yawan ciyarwa wallahi Allah ba zai hana masa mayarwa ba in ka kashe kwabo Allah zai baka canji kashe ka gani Allah zai baka kana ji suna karin magana wai give us never lack ai karin magana ne ba musulmi wannan magana ba amma kuma gaskiya ne give us never lack ma'ana mai bayarwa baya rasawa kuma ya tabbata cikin hadisi da haka na ambaci wannan ne saboda wannan gaba e godiya ƙari istighfari gafara tuba na'am Allah ya karɓe ka mhm. addu'a Allah kuma zai amsa maka ciyarwa Allah zai baka ainihin maiwa na shidan ya kubuce min daga ba insha Allah in Allah kaddara kwaji Al almuhimmi dai shine wato wanda aka bashi yawan addu'a to Allah zai amsa masa amma addu'a tana da ƙa'ida fa addu'a tana da ladubba ana so in za ka yi addu'a in so samu ne kai alwala ka yi sallan nafila raka a biyu ka roƙi Allah ka fuskanci alƙibla saboda kana son ka gana da ubangiji ne ba mun ce wannan wajibi ba ne ito amma abinda da kake so babba ne wanda za ka roƙa babba ne to kai tsari mana in za ka je ganawa ta duniya kalli yadda kake gyara jikinka don kaza kaza ko ba haka bane misali tare da Allah ka yi ado baka yi ba Allah na kallon zuciyanka ne amma bai hana wannan ba tunda ya ce ta kuma, inda kulli masjid misali Araftun, sannan karka roki Allah wato ka ringa ji kamar ba ma zai amsa maka ba to ka rusa kanka ka roki Allah kana mai yaƙini zai amsa maka kuma ka yadda zai amsa maka a ainihin shi tsarinsa ne ba tsarinka ba don ba kai kanka da kanka ba ka iya roƙon abu Allah ya hana maka don shi ka don yana son ka ne ya jinkirta maka sakamako sai ka tsaya gaban shi ran da dukiya da dangi ba sa amfani Allah ka ba mu yaƙini sannan kar ka roƙi Allah abin da ba zai baka shi ba tare da cewa ba abin da Allah bai iya ba amma akwai abin da ba zai baka ba akwai abin da in ka roƙa ma sai ka yi kafirci ba za ka roƙi Allah ya baka annabci a yau ba misali la a'udhu billah kai kama kai ta da nisa kar ka roki Allah sarautar da kai ka san ba za ka samu ba kana bahaushe kace Allah ka sa in zama oba of Lagos ina zai yiwu sarkin Lagos misali ko kai ba ma nan ba ko a ƙasar Hausa kai ba dan sarauta ba kace kana son ka zama sarkin zazzau kamar yaya kai korekta na kadpoli yau ba sai ta sai ta kure ba kuma sai an yi sa'a ba sai an yi dace ba Allah na bai wansa yadda yake so je ka yi karatu wannan mai sauki ne kana iya samu misali so kar ka roƙi abin da ainihin wato kasan ba mai yiwuwa ba ne amma misalin da na baku ko mukami a makaranta wannan abu ne mai yiwuwa a misali ya danganta ga rabo ne daga ubangiji to ana sa kuma sannan ba a son ka zamanto mai shishigi cikin addu'a an ce ɗaya daga cikin sahabbai ya ji ɗansa yana addu'a ya ubangiji ina roƙonka aljanna da 'yan matanta da ruwanta da kaza kaza da kuma koren bene ɓangaren dama in za shiga aljanna ne ya ce ah ka je ka gani ne ka je ka gani ne masha Allah har kake cewa na koren bene ta ɓangaren dama subhanallah ɗaya kuma ya ce ubangiji ina neman tsarinka daga wuta da kunamar ta ce kaga ista'iz billahi minan nar fa in u'ithta minha u'ithta biha aw bima fiha ka nemi tsarin Allah daga wuta in an tsare ka daga reta an tsare ka daga ita daga abin da ke cikin haka ita ma aljanna in u'tita aljanna u'tita ma fiha saboda ba a san at-ta'addi fi du'a sanan karka roki al-qat'ati rahim ka roki yanke zumunta ko kai mutum bakar addu'a duk babu ba su da kyau sannan kuma abu ne mai kyau ka kiyaye lokaci ko kuma ka daidaici lokacin da ake amsa addu'a lokacin shan ruwa an gane lokacin kewaye aba lokacin shan ruwan zamzam sannan misali iyaye mamaki min addu'a ina fuskantar jarabawa gashi gashi misali ainihin ko iyaye waɗanda ainihin suke raye sannan duk wani mutumin kirki da kake masa kyakkyawan zato malami ne mai dawa misali ka roƙa min Allah khalas sannan gashi ne hanyoyi iri-iri da ake bukata na roƙon Allah azza wajal sannan kuma ana samun biyan bukata ta hanyar tawassuli kana iya karanta qur'ani a wannan lokaci namu kai ta saukan qur'ani kowace sauka kai tawassuli ka kama kafa da karatun qur'ani dan biyan bukata musamman sanya kasar mu cikin addu'a wannan kasa mai albarka mai tarihi kasan Shehu Usmanu dan Fodiyo kasar jihadi kasar malami kasar fuqaha kasar malaman hadithi kasar mahaddata qur'ani a larammomi Nigeria akan Allah ya kare ta da kowace irin fitina daga sharrin masu sharri makircin masu makirci musamman wannan yanki namu yanki islami dole ne mu yi ta'addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama mai dakhirin ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku masu girman kai ga barin bauta min za su shiga wuta suna kaskantattu sauran muminti nawa sauran minti to shikenan saura minti hudu yan uwa masu girma a cikin minti hudu za mu tsaya mu kammala da jilar raƙumi insha Allah ta'ala gobe idan Allah kai ran mu za mu tashi aya mai lamba sittin da nawa kenan sittin da ɗaya jelar raƙumi a yau in ba manta ba jelar raƙumi wato wani tsari ne da muke da shi muna yi a ainihin tafsirin turanci da kuma na hausa na turanci muna kiransa the proverbial camel's tail. masu zuwa wannan suna ji muna faɗi kuma da Allah ina roƙo masu turo tambayoyi in ba ta ƙure ba ne ba ma son a kawo mana tambaya da turanci a nan tambayar turanci a kai can a kai katsina road kenan ko ma'aikasanta ina ganin haka zai fi komai tafi cikin tsari amma ta yiwu kila Allah ko wanda yake larura ta sa haka amma komai tafi nan hausa ce zalla a mana da hausa ina ganin zai fi mana ah, azanci komai tafi a tsare Allah ya sa mu dace. Ah, amma wannan bai hana fa inda larura ba don kuma kuma ta bara dan uwa abu usama da ya zo turanci ta yi anan muka yi commenting so inda larura shi kenan babu komai abinda nake cewa kenan wato a cikin 'yan mintunan da suka rage sahabban annabi muhammad sallallahu malamai sun ce babu wanda ya san adadinsu babban malami al'imamu ibn al-athir Allah ya rahamshe shi a cikin littafin nashi mai suna usdul ghaba yana cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da yawa ya ce misali manzon Allah da ya je yakin hunaina wa ma hunainin iz a'jabatkum kathratukum da ya je yakin ainihin hunaina sahabbai ɗai ɗai ɗai dubu goma sha biyu ne suka je yakin tare da shi dubu goma sha biyu sai ce kaga banda yara ƙanana da aka bari fa a gida banda mata baya ga wannan kuma ƙabilar hawazin suka zo an gane ko suka yi abinda suka yi suka kwato matansu da yaransu ya bar makka kuma da mutane da yawa haka ita ma madina ita duk waɗannan sahabbai ne suna da suhuba saboda ka adadin suna da yawa wannan a take kenan maganar al'imamu ibn wa athir ibn al-athir sannan kuma al'imam Ibnu kathir imaduddin dimashqi Allah ya ji kanshi shi ma cikin albidayawan nihaya a mujalladin sana biyar yana cewa wato wa amma jumlatu sahaba faqad ikhtalafa an-nasu fi iddatihim namba adadin sahabbai gaskiya malamai sun ƙara ma juna sani dangane da yawansu da kuma mai adadinsu an gane ko haka kuma wato al'imamu abu zur razi babban malamin nan da aka ce Ahmadu bin hanbal ke cewa ni cikin mutanen da suka taɓa bi ta kan gada ban ga mutum rumbun karatu irin abu zur razi ba yana daga cikin manya-manyan malaman imam muslim abu zur'a yana cewa adadin sahabbai ya kai dubu ɗari da ashirin haka abu zur'a ya faɗa cikin dai albidaya a wan haya. haka dai malamai suke ta wannan bayani to abinda muke so a wannan gaba shine na gaya mana a gurguje cikin mintunan da muke da su wato sahabbai suna da wato mataki-mataki hawa-hawa kun gane kamar a makaranta ne ka ce ga ɗan level 1 level 2 level har zuwa nawa ne level 4 a jami'a to su ma sahabbai suna da grade grade grade grade ana kiransu tabakat tabaka tabaka tabaka tabaka tabaka ta farko ta sahabbai su ne waɗanda suka fara musulunta a makka tabaka goma sha biyu ne haka imam suyuti ya lasafto su categories ɗaiɗai goma sha biyu ne in ba mu samu daman faɗinsu yanzu ba a matsayin jelar raƙuminmu to abin da ya samu sauran da idan Allah sai mu kammala ɗabaka ta farko su ne waɗanda suka musulunta farko-farko a makka irin su abu bakar siddiq irin su umarul faruk irin su uthmanu zunnurain irin su aliyun abul hasnain manya mutanen manzan Allah waɗannan su ne wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin sanawal ansar category 1 kin. saura minti nawa to shikenan lokaci ya kure kun ji dama na ga muku cikin mintunan da suka rage yanzu cikin tabaka tabaka sha biyu mu ambaci nawa mu ambaci nawa da yardan Allah za ku ji raguwan sauran har mu karkare tabaka ta goma sha biyu sanin wannan ya zama dole ga al'ummar annabi kusan suwaye sahabbai matsayinsu darajarsu bashin da suke da shi akan kowane mai imani na mai imani ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin ko akwai sanarwa ne walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh